gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim mutunci madara ne kashi na ashirin Dokin tai a bakin kofar da Sa'abida ke ciki, Abdulnasir ya buɗe mata ta shiga. Abida na zaune a ƙasa tana kuka, hannun fashinta ya soma wuyar sauka. za ki kashe kanki akan namiji ko bebi ina fighting din kwatar miki yancinki amma kina neman zuba min kasa a ido ko to shi kenan tashi ki bi shi tunda haka kike so a'a adda ki yi hakuri na daina ta yi maganar da kyar amsar mubajjal ta yi a hannun abdul nasir ta fice ya biyo bayan ta abida ta kuma sakin kuka ta rarrafa ta dora kanta a gefen gado ta ci gaba da kuka cike da tausayin kansu mahmud ya bi yaron da kallo cikin rashin fahimta ɗanka ne an sa masa sunan mahaifinka Adda addahoni ta haihu ga shaida nan kuma a hannunka kuma ka gode wa abdul nasir dan shine ya taimake ta ya taho da ita abuja ta yi wa asibitin su ta yi masa bayanin tare da nuna masa abdul nasir da yake tsaye kallo ɗaya masa ya kau da kai yana faɗin na gode allah ya biya da kairan amma ina son ka fita hanyar matata idan har taimakon da kai mata dan allah ne ashe baka da mutunci ban sani ba mahmud me yake ya saba da yaron ya doshi ɗakin da abida take ciki da sauri abdul nasir da sha gabansa mari ya zabga masa cikin fushi ya nuna shi abdul kake kowa na rantse da Allah zan ɗauki babban mataki a kanka shin taimako hauka ne da zaka rika shigewa mata aure har da neman yi wa mijinta shamaki da ita to ina dab da nuna maka waye Mahmud indi akan matata ne baki saki Abdul Nasir ke duban sa ganin zai shiga ya fisgo shi ya sauke mishi mari tare da shaƙe masa wuya ganin haka yaron le kwala ihu a guje Abida ta fito ganin yadda Abdul Nasir yake son kashe mata miji ta rungume Mahmud ta baya tana wani irin kuka da ya karya zuciya Abdul Nasir ya saki wuyan Mahmud tare da barin gurin a addasima wacce take kalla abin al'ajabi tare da mamakin karfin halin mahmud ta iso wurin a fusace ta janye abida ta zabga mata mari ko alama ta ji zafi bata nuna ba sai ma ta rungume adda tana magana wadda baya fita saboda asmata da ta taso numfashi baya sauka cikinta na shiga uku wallahi mahmud kanwata ta mutu kai ne sala wannan zuwan naka shi ake cewa bakin zuwa dan ban yi farin ciki da shi ba a dakai ta dakin su ta duba ta ba za ka taɓa min mata ba wani kallo abdulnasir ya auna masa ya isa gaban adasima cikin sassarfa ya daga abida wacce ba ta gane komai zuwa lokacin janyo shi mahmud ya yi kokai masa naushi ya yi baya kaɗan ya rage mubajjal bai kubce masa ba kafin ya kuma kamo shi har ya shirya da ita ɗakin ya kulle da ki adasima ce ta miƙa masa fas aid box wanda yake ajiya a gidan Dallalura abida kasa tsayawa mahmud ya yi fice compound saba da yaransa wanda ke ta tsala kuka su da suka dawo daga islamiyya ta amshe shi shi kuma ya zauna a saman benci ya sunkuyar da kai jinkan sai yake yi kamar zai rabe biyu sai da aka kira sallar magariba sannan ya tashi ya tafi masallaci bayan an idar da sallar isha ya fito ya tsaya ya rasa abin da yake masa daɗi sai da dare ya so mai sosai sannan ya bar gurin masaukin sa ya koma da ran bai samu ya yi bacci ba yana idar da sallar asuba ya nufi gidan sai ya kasa shiga a gaban sa abdulnasir ya iso ya shiga gidan har rana ta ɗago bai samu kwarin gwiwa shiga gidan ba yana nan tsaye a bakin gate sai ga mijin ma ya fito mahmud bai lura da fitowarsa ba sai ya kawai ji magana sai ya dab da shi taho mu shiga ciki kar ka sa wa kanka damuwa dan aure ya fi gaban wasa alhaji ku yi hakuri ba laifi na bane umma ce ya isa mahmud ai dama na yi maka uzuri sannan ka gode wa Allah matarka tana son ka amma ina roƙonka in ka koma kada ka sake barin mahaifiyarka ta kuma musguna mata dan hakan ta kuma faruwa wallahi mai raba ka da maman nira sai Allah don ko yanzu da kyarta yadda za ta koma kuma bisa sharaɗin da za ta sanar maka da haka sai ka kiyaye na gode alhaji allah ya kara girma amin shi kuma dr abdul na masa ya taka shari'a abin da ya bai kyauta ba duk da taimako ya yi amma da ya nemi amincewa ka tunda kai ke da iko da ita da haka komai ya wuce sai ku yafi juna tunda za a bani matata wannan ba komai ba ne na yafe masa very good shi yasa na cewa madan kada a raba kauna da bamu san ta inda ta kulli ba murmushi Mahmud ya daidai sanda suka shiga falon ya sauke ido akan Mubajjal wanda ke bacci a jikin Addasima gaban ta isa ya risina a da ki yi haƙuri insha Allah abin da kike tunani ba zai faru ba yanzu haka direct a sabon gidana za mu sauka hakan ya yi, amma ka sani dai ranar da na kuma samun labarin mahaifiyarka ta taka zuwa gida da sunan yi wa bebi rashin mutunci to ka ɗauka sunan auren ku rababbe duk ranar da ta sake dukanta ko ta tura wasu su tsorata ta wallahi sai na raba auren nan kuma in yi shari'a da ita tunda ba ta da mutunci in sha Allah makamancin haka ma ba zai faru ba adda Allah ya ba ku zaman lafiya amin godiya nake ya waiwaya inda abdul nasiru yake dafa hannunsa da ke saman tebul don uwa afuwan zafin zuciya ne amma hakika na gode maka sosai don ba ni da abun biyan ka sai dai addu'a ba komai ni ma ka yafe min Allah ya yafe mana baki daya amin cikin mintoci suka koma kamar ba su ba mijin adasi mai jasu zuwa falansa a nan kuma yi musu nasiha a ƙarshe ya ce ya ba abdulnasir munirat in yana son ta yi shirya nan da watanni uku a sha biki kunya ta hana abdulnasir magana sai mahmud ne ya yi godiya ita kanta addasima ta yi farin cikin cin karamcin da mijinta ya yi abida ta fi kowa murna don ta ce wannan lamari ita aka yi wa saboda kullum cikin tunanin abin da za ta saka abdulnasir da shi take don ya yi mata alkhairin da baki ba zai iya godiya ba ko a iya kula da yaronta da ya tsaya yi abin ajinjina masa ne balle har da ita kanta komin dare idan ciwon ta ya motsa zai zo wanda mafi yawancin motsawan nasa duk tarin damuwa ne da take sawa ranta na san sake ganin mijinta da zarar ta yi kuka numfashinta sai ya soma wuyar fita hutun da mahmud ya dauka na sati biyu kusan a gidan addasi mai ya karasa shi ganin rashin kunya ta siya so karfinta ta kora su abida tana ta turo baki eh ku tafi can ku karata dan ba za a yi wa mai kani a gidana ba dan Allah a daki kyale ni wallahi ba mi komai ba ni hira kawai muke yi amma kika fassara shi da wani abu kada ki daina min wayo bebi rufe ido tai tana dariya bace min da gani ga mudira can na hada miki kayanki sai ki duba kada ta miki shirme tam da amsa tare da barin gurin bebi manya ai ko murira ta wuce ki ce mata baki komai ba ina yaba wa ƙaunar da mahmud yake miki ba dan haka ba da ko mutuwa zaki ba zaki sake koma gidansa ba adda ba zaki da na sanin mai domin da matata ba zan kare martabata zan nuna mata halarci fiye da wanda ta yi min allah ya baka iko amin ku tsaya a jime ta hajiya na son ganin ka to dama mun yi da ita a can zabbata na tsawon sati ɗaya hakan yayi sauran dangi ma sa samu ganin ta wayanda ba samu zuwa nan ba ita ma hakan ta ce to madalla sun fito abida na sharar kwalla wanda antisima ta kira ta da ta munafurci abdulnasir ya iso cikin girmamawa suka gaisa da mahmud dan yanzu ya zama sa kusa da abida ya tsaya yana jan kuma tumu bajjal yana bangala masa dariya i will miss you my boy mamanka ta ce kanwa take son yi maka bata duba yarintarka ba don tsabacin zali kada ka damu da mun yi aure da antinira zan da kai gidana in ya so su je su cinye junansu ba ruwanka kawai da fuska ta yi don dogon zancen nashi ya bata kunya Allah dan ki ji tsoron Allah kada ki je ki janyo wa yaro na magana wai dokto ka manta ni sarkarka ce afuwan momi Allah ya sauke ku lafiya sai na zo ganin yaro na amin mun gode sosai da kulawa ba komai dan Allah ni tsuwan nan da naga kayi ta dore kaga ba jima za ka zama baba ba za ka so a yi wa naka haka ba insha Allah na yi tuba na hakika ki ci gaba da yi min addu'a wannan wajibi ne to na gode sai magariba suka iso jimeta Tarbar da suka samu abin ba a cewa komai abida na mana jikin hajiya da kayo murya umaima tashi ta a hanzarce suka rungume juna wato sai da kika zo ko ba zan iya haƙurin jiran ki sai tsawon sati ba sannan in ganki umaima na gode da ƙauna sosai nake alfahari da ke ba komai anti kin cancanci fiye da haka sun ba wa kowa sha'awa don zuri'a tana jin haushin ummansu amma daraja 'ya'yanta ya shafe kusan kaso 80 cikin ɗari. misalin goma na dare ko ya nemi sa kiran mahmud ya shigo wayarta ki kama ruwan zafi zan sha lifton. kai hubbi yaushe ka soma shan lipton da dare ban sani ba in kin kawo zaki ji yadda aka yi na soma saukowa ta daga saman gadon tana gyara igiyar nightwear ɗinta ta shiga kicin ta haɗa komai haɗa ɗiban masa dambun nama ta fice zuwa site ɗin yayinta dr nasir wanda ba shi da nisa da site ɗin hajiyarsu a falo ta samu nasir na aiki a system mahmud kuma yana kwance akan kujera ganinta dr nasir ya miƙe ya dubi mahmud zan duba patient a clinic watakila zan kai karfe biyu kafin na dawo so in ka tashi ka kulle kofar ina da ki oke allah ya taimaka a gaida masu jikin za su ji yaya ya kalle ta cikin kulawa ya dai bebin adda ba komai dama zan ce ka da lafiya ne murmushi ya fice kallon mahmud ta wanda yake ta faman murmushi hubi me hakan yake nufi me aka yi mm, ba komai ga lipton din nan zan koma kada mu bajale ya tashi tasowa ya na ta ta soma ja da baya sai ya soma dariya ta juya da gudu ya kamo ta haba honi kada mi haka da ke mana kin hana ni a gidan ada anan ma ki ce a'a dan Allah hubbi ka bar zancen nan kada wani ya jiyo mu ka sa na ji kunya o haka ne to bari in sa ki ji kunya mai dalili tunda hakan kike so hubbi ba fa sanar da kowa zan fito ba kada yaro ya tashi ya dinga neman abincinsa well done kin yi farar dabara da baki sanar ba A yanzu zan gama ba zan kai awa ɗaya ba wai yi hubbi don Allah ka kyale ni Allah hani zan saba miki ko kin san wuya da nake sha da in na tuno ki ni dai ka bar ni in koma kada hajiya ta fahimci rashin kunya da nayi shikenan hujjaki da yaro na kada ya tashi sai kuma me shiru ta ya saki murmushi ya riƙe hannun ta gam ya fara goga kafarsa a tata Mahmud mijin duniya bai kyala Abida ba sai wajen karfe sha biyu saura da ya so ta wanka a nan ta ki shi ya ko ta har bakin falo sannan ya koma tana shiga kukan mu bajale yi mata maraba hajiya da uwaima ke ta kai kawo shi kuma ya yin shiru sai ta a bakin kofa cike da jin kunya kanta a ƙasa za ki shigo ki wuce bayi ki wanke da nan kafin ki ba shi abincinsa ko kuwa kallon mu za ki tsaya yi mai ida rashin kunya da gudu na faɗa ban ɗaki hajiya ta zatsa ki ta fice ta bar umaima na ci gaba da jijjiga boy umaima ya jima yana kuka ko eh zai kai kusan minti talatin shigowar hajiya kenan ke ma kika shigo kai hubbi ya gama bani kunya wallahi ke kika ja ai ba za ki gane ba umaima lamarin hubbi ya fi ƙarfi na dariya sosai umaima take yi da ta lamarin su burge ta yake yi kwanan abida takwas a jime ta yi zo ɗaukar ta a nan hajiya ta kuma ja masa kunne duk da kawai shi irin nata haka ta ajiye shi a gefe hakan ya kuma zaburar da shi kan bawa abida kariya bakin ransa kamar yadda ya ce sabon gidansa ya kai ta umaima da ƙawayenta tare da matan makota suka tarbe ta kamar sabuwar amarya kallon ko ina take yi cike da yabawa a ƙarshe ta rungume shi ta saki kukan daɗi thank you hubbi thank you so much ba godiya tsakanin mu honey don kin yi min komai wanda ba zan iya biyan ki ba Allah ya albarkaci ƙaunar mu ta garko har zuwa gidan aljanna amin Allah ya hana ka yi min kishiya jiya ga gamansa ya faɗi da ya tuno sa'a daren ranar sun raya shi cikin tarin ƙauna wanda sai da suka mance ina gangar jikinsa take hankalin Muhammad ya kwanta soyayya suke wa junansa kamar sababbin aure kullum da safe zai je ya gaida umma daga nan ya leƙa sa'a wacce ta rasa gadi aikin da ya soma na kwana don ta yi masa magana sai ya sanar mata aikinsa ya canza ya koma night duty wai wanda wani irin kala aure ne da ba a raya sunna a cikin sa shi kike so eh to ban aure ki dan shi ba me kake nufi duk abin da ya zo ranki kafin ta sake magana ya fice faɗa ta kan kujera ta saki kuka tana cije leɓanta cikin wani irin yanayi da maganin da take ta dura kanta ya so madamunta kuma ba ta son komawa ruwa tunda ta tabbatar Mahmud zai iya gamsar mata da ta. sai dai da alamun hangen kitse take wa rogo watan Abida uku da dawowa Umma da Sa'a ba su da labari yau weekend Abida ta ce su je gaida Umma da ke da ya so ganin ta haƙura amma ta kafe hakan ya sa ya so mu zargin ko ta san labarin aurensa da sa'ani. yana driving gabansa na faduwa na yi mistake da masallama Sa'a ba har wannan ranar ta zo o oh, ya ka cece ni matata ta fahimce ni duk da a ce na bi shawarar Umaima da haka bata faru ba waye sai ya dauka ya tura mata sako daga halin da yake cika abida na lura ta share shi ne don gani da ido ya fi jin labari daurewa kawai take yi amma tana jin zuciyarta kamar ana kona mata burinta kawai ta yi kuka ko za ta samu sauki. jewel bude ido ne cike da jin bacci ya kike ji alhamdulillah good mama ce ta zo duba ki mama eh wa sanar da ita sanda muka fita gurin gyara abdul ya zo malam musa ya sanar da shi abin da ya faru kai baba musa ba dai surutu ba a yanayin mai ma'ana don baya karya gashi da iya gano mara gaskiya haka ne a hankali na sako ina takawa ya rungume ni a gefensa don na ji daɗin tafiya salati mama ta sa ta kama ni kamar za ta sa kuka gani yadda kafata ta kumbura sannu batul ashe dai ciwo ba ne amma mumin ki za ta hana ni zuwa duba ki garin ya haka ta faru shiru muka yi don ba wanda zai bada labarin sai ni kuma har lokacin na ki faɗar komai a kai mami ce ta magana ta ce tsautsayi ne sai dai addu'ar allah ya tsare gaba amin ya rabbi sannu batul yawa yaya ya aikin alhamdulillah burmishi na sakarwa nafisar da ke manna a jikin mijinta tasowa ta ta dawo gefe na sannu allah ya sa ka fara ne amin na gode wasu na ce ta shigo dauke da katon tire mana haɗa ido ta saurin sauke kanta ƙasa murmushin gefen baki na yi da yi zan kwanta mami ta hanzarin cewa son kamata ta koma ciki bacci ne a idanta miƙewa ne ina cije leɓe ganin hakan sai na ji ya ɗaga ni cak cikin dabara na kalli inda na take hawaye ne zubo mata ta yi saurin sharewa malolan da ya tsaya min na ji ya sauka da lumshe ido tare da zira hannaye na a wuyansa kamar kwai haka ya sauke ni ganin na ƙi sakin wuyansa ya kwanto da kansa saman na yana sauke numfashi na kirkire da dariya ya ja min hanci tare da dukan baki na kaɗan dole ki yi dariya tunda kin gama tara min gajiya a'a fa ni ban kai ka nauyi ba kai haba ina da nauyi sigan da ya magana ya bani kunya sai na juya masa baya kin dai san baki da lafiya amma kike tsokana ta ko jiwa ne na zuge zub din rigata dan zafi ya ishe ni kin gani ko zaki gigita ni dan iya daukan alhaki ban kula shi ba sai na fitar da rigar na jabiraɗi na sama sannan na dube shi ka koma falo bacci nake ji ka san maganin da ka bani har da na bacci don allah jewel an jima ki koma fats mu saboda me nan da wani abu ne haka ne nake ganin can zaki fi sakewa kai da ka ce zaka fi sakewa to ba zan koma ba sai na warke sarai kallo na ya kaman zai yi magana sai kuma ya fice murmushi ya kwace min dan na san zamu kwashi da rama sanda sama wasu ka zo tafiya lokacin da tashi daga bacci sosai kafar ta rage zafi dan ina iya takawa har bakin mota na raka su yayi mamun ya ja suka tafi suka bar Abdul Jalal wanda AA ya ce an jima zai kai shi jawal ki wuce mu je site mu don wallahi kin warke ba yau ba kina son a ji mu ko ka san Allah ba zan iya komai ba da haka ka banni in samu lafiya naji ne ma ai ban ce ki yi komai ba kawai dai na fi son ganin ki a can ne ganin da karfi yake son jana na durƙushe na kwala ma mai kira da sauri ta dawo baya ta kama ni son ɗauke ta mana ka tsaya kana kallon mu a amami ya bashi zan iya na kama hannunta muka yi gaba ina wayyansa kallon da yake auno min na san haɗuwar mu ba za ta yi kyau ba faɗa ta na zunkuɗa ya kawo min naushi cikin iska da ya masa gwado don neman magana har da kaɗa masa mazaunai daga cikin mota take karewa umma kallo wacce take zaune a inda ta saba zama wato a barandar kofar falanta me ya samu umma hubbi ba komai shine ta rami haka duk ta yi baƙi. kai ban gamsu ba da abin da ya faru kake boye min wani muje ki gaishe ta sai mu tafi gidan umaima ya kauce wa maganar fitowa yi tana bin gidan da kallo sabon ginin ta wa ido yarjinta na harbawa kin ga umma ta taso da kanta haba honi wai me ke damin ki ki zo mu karasa saba girman ta bane ta same mu anan sai ta jingina da mota ta zuba wa umma ido abin mamaki ji ta duk wani girma da kimanta ta daina gani lalle bahaushe ya yi gaskiya da ya mutunci madara ne in ya zube baya kwasuwa wa ke gani kamar abida ni ce umma kin ganda a raye ba mutu ba kamar yadda kika so kuma ga takwaran abba na mubajjal na haifa da ɗanki ba tare da ya bi radiya ba kamar sauran honey hannu ta ɗaga masa a fusace malam ban zo kanka ba kada ka fusata ni janyo ta baya yana faɗin honey me yake ki? me kike nufi da kalaman kalamanki honey kaga dai ina ganin girmanka kada ka yi abin da zan yi watsi da shi An samun tambaya ta tukunna buzgewa ta idanuwanta sun kawo ruwa ta nuna sabon ginin ta ce waye a ciki shin umma kika zo gaisarwa ko binciken abin da bai shafe ki ba banza ta da shi ta iso gaban umma ta miƙa mata mubajjal ga angon kinan tabarda cikin murmushi wanda da gani ka san na dole ne rungume yaron umma tai tana hawaye abida bata kula da kukan ba ta nufi sabon gidan mamudu ya nufi riko ta umma ta janye hannunsa dan Allah umma kada ki sake sanadin da zan kara rasa matata a karo na biyu yadda ka kulla a munafurce to hakan zaka kwance babu ruwan hafsatu yafiyar abida nake nema ko na samu saukin lamurana dan aurenka da sa'a ya karantar da ni ilimi mai zurfi kuma mai wuyar mantawa limsha ido ya san da ya hango ta murda handil din kofar a kulle Allah ya cece ka ta yawon nata na fama amma ka sani ban so faruwar hakan ba umma don girman Allah ki shiru dawa wurin su tana jifa Mahmud da kallo mai dauke da ma'anoni mabambanta ta amshi babajin daga hannun umma Umma ta rufa mata baya bai bi su ba kiran a ya shigo wayarsa sai da ya koma cikin mota sannan ya daga yaya ka bar na tsaye ina ta jiran ka kin gane ni sa'a bayan na kira ki wani aiki ya tsare ni yanzu ki tafi gidan kawu bayan isha zan zo in ɗauko ki ni kan ba zan je ko ina ba gida zan dawo dama bacci nake yi shigo sakon ka ya tashe ni umarni na zaki bi ko sa ranki ni da ba zan je gidan kawo ba su ishe ni da bambami to ki tafi gidan kawayen ki zan same ki a can tab dijan wace kawa ce ta rage min yanzu bacin dan na bata da su saboda na fahimci zagon kasa suke min dan na aure mai kuɗi su kuma suna ta faman gararan ba a gari ba mashinshini rufe min baki da Allah sakariya kawai to ki dawo gidan ki amshi takardar sakin ki tunda haka kike so wayyo na tuba za ni gidan kawun sai ka zo ina jiran ka don allah ka zo da wuri don ba zan iya cin tuwon miya ba nama ba da halin da mahmud ke ciki sai da zancen ta ya sa ci murmushi na gode yayana tun da kahu. tsinke waya yayi ya fito ya nufa falon umma sai dai abin da ya gani ya taba masa zuciya umma ce da kushe a gaban abida tana kuka da alama gafara take nema masu sauraro za mu dasa aya nan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba Ku kasance tare da Pinkish Lady. Sai an jima. Eh, gobe da labari kuma so kusa kwashe labari. Eh, labarin duniya baya karewa.